Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه masu saurare assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirye shiryen mu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke dauke da da suka hada da duniyar mu a yau muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro rediyo hausa VOH ne aka kamo kan mita 22 da goma shirin mu na safe kenan hassan barka ne kuma ke muku sallama a daidai wannan lokaci to kafin ragowar shirye-shiryen da muke dauke da sai abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanin su. Iran ta ce Amurka da kasashen turai ba su da wani zaɓin da ya wuce amincewa da yarjejeniyar nukiliya. A ƙasar Sudan kuwa lauyoyi masu kare albashar sun yi watsi da watan gurfanar da shi a gaban kotun manyan laifuka ta duniya. gwamnatin morocco ta kirayi jakadanta a kasar tunisia bayan karbar bakuncin shugaban kungiyar polisario da tunisia ta yi tunzu kuma ga labaran da ke da ke mataimakin shugaban kasar iran akan harkokin tattalin arziki mosar za'i ya bayyana cewa amurka da turai ba su da wani zaɓe wanda ya wuce amincewa da na nukiliya wadda aka cimma tare da iran kamfanin dalancin labaran irna ya nakaltar za'i yana cewa manufar harkokin wajen gwamnatin iran mai ci a yanzu na amfani da dukkanin karfin da take da shi wajen hulɗar kasashen waje haka na ɗaukar manufa madaidaiciya da kuma ma'amala da dukkanin kasashe da suke cikin tsarin manufofin gwamnatin iran ɗin in ji razai ya kuma yi ishara da cewa iran ta samu nasara a cikin manufofinta na harkokin waje wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta kammala nazarin sharhin da iran ɗin ta yi akan ƙudurin tarayyar turai na komawa ga nukiliya washington ta mika wa brussels martaninta dangane da mahangar iran game da sigar karshe ta yarjejeniyar tawagar lauyi da ke kare hambarin shugaban kasar sudan umar hassan albashar ta ki bayyana a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tare da jaddada cewa ba ta da hurumin yi wa wani ɗan kasar sudan tambayoyi wani mamba a kwamitin hashim abubakar jalli ya bayyana a wata hirar da ya da manema labarai cewa hukumar shari'a ta sudan tana da hurumin da za ta yi wa wanda yake karewa shari'a da salakir da cewa bangaren shari'a na sudan a halin yanzu ya hada da hukuncin laifuka masu alaka da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama saɓanai da ake gudanar da shari'ar a baya ya ci gaba da cewa a lokutan baya dokar sudan ba ta kunshi hukuncin laifuka da ake kira da laifuka na dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa ba wanda laifukan yaƙi ne da ke kunshe a cikin yarjejeniyar geneva ta shekara ta 1949 wanda sudan ta amince da su amma ba a shigar da dokar a cikin kundin dokokin hukunta laifuka na ƙasar sudan ba morocco ta kira jikarinta a tunisia banda shugaban ƙasar tunisia kaisu sa'id ya karbi bakuncin shugaban ƙungiyar polisario ibrahim gali a ƙasar ta tunisia domin halartar babban taron cigaban afirka da kuma japan wato tikat 8 a cikin wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen morocco ta fitar ta ce tunisia ta ɗauki wasu matakai waɗanda suke jawo rashin jituwa tsakaninta da masarautar morocco wanda kuma hakan ya tabbata a fili a wannan karo duk da cewa daga cikin tsarin taron na tikat wanda ya hada mahangar japan da afirka akwai batun yaƙi da ta'addanci wanda kuma tunisia ta amince da hakan a cikin ka'idojin taron ma'aikata harkokin wajen morocco ta nuna da cewa tunisia ta yanke shawarar gayyato 'yan tawayen polisario kuma liyafar da shugaban kasar kaisa sa'e da yi wa shugaban kungiyar ibrahim gali wani lamari ne wanda yake da matukar hatsari wanda ba taɓa ganin irinsa ba wanda tabbas ya bakanta ran al'ummar morocco da kuma dakaransu a cewar bayanin dangane da wannan matsaya morocco ta kirayi jakaranta da ke tunisia sannan kuma ta yanke shawarar cewa ba za ta halarci taron ba wanda zai gudana a kasar ta tunisia a ranakun 27 da kuma 28 ga wannan wata na agusta shugaban kasar tunisia kaisa idi ya karbi bakuncin sakataren kungiyar polisario ibrahim gali da ta tawaga da take masa rakiya domin halartar taron na tikat 8 To jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Jami'in kula da ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya yankin Gabas ta tsakiya ya jaddada cewa dukkanin matsugunan da Isra'ila take ginawa a yankunan da ta mamaye na Falasɗinawa ba halastattu ba ne bisa ka'idoji na ƙasa da ƙasa kuma suna kawo cikas ga ayyukan zaman lafiya. A rahoton da a cibiyar yaɗa labaran Falasɗinu ta bayar, the Wensland babban coordinator majalisar ɗinkin duniya a yankin gabas ta tsakiya ya yi bayani a gaban taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dangane da halin da ake ciki a gabas ta tsakiya cewa a watan da ya gabata isra'ila dai ta lalata gine-gine 78 na falasinawa a yankin C da wasu gine-gine 18 a gabashin birnin kudus wanda hakan ya sa mutane ya kusan 300 da suka hada da kananan yara 50 suka rasa matsugunansu. Winsland. Wensland ya bayyana cewa isra'ila na rusa gidajen falasɗinawa a duk lokacin da take zargin cewa ba su samu izinin gina a gidaje daga wurin ta ba ya kuma kira da kawo ƙarshen lalata gidajen falasɗinawan da matsugunan su tare da amincewa da tsare-tsaren da falasɗinawa za su gina nasu gidajen ba tare da wata takura ko wani tarniki ba an zargi shugaban jam'iyyar labour ta ƙasar burtaniya da hannu wajen haifar da matsaloli ga 'yar majalisar wakilai mace musulma kuma mamba a jam'iyyar tasa ana zargin keir starmer shugaban jam'iyyar adawa ta labour a ingila da haɗa baki da wasu domin kara matsan lamba a kan afsana begum wadda musulma ce 'yar majalisar dokoki bayan da ta korafi a kan cin zarafin da mata suke fuskanta a rayuwa ta zamantakewa a birtaniya shafin 'yar labarai na nuwara ya rawato wani ƙwararre. akan lamuran da suka shafi matsalolin zamantakewa ta iyalai yana bayyana cewa bayan begun ta kira kanta a matsayin wadda ta tsira daga irin wannan matsala jam'iyyar labour ta nemi ɗaukar matakan hana begun tsayawa takara a zaɓuka masu zuwa a burtaniya begun mai shekaru 29 ta rashe kujerata a yankin poplar and lime house a shekara ta 2019 kuma ta zama 'yan majalisar dokoki mace musulma mai sanye da lulubi ta farko wadda ta shiga majalisar dokokin birtaniya tu jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan hausa radio tehran to a gaida abdullahi salihu usman na ɗauke da labaran duniyar To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a babban shafinmu na intanet hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a su kuma bayyana mahangar masana kai da suke kallon batutuwan ta fuskoki daban-daban ta fuskar siyasa ne ko ta zamantakewa ko tattalin arziki ko tsaro da dai sauransu a yau ma shirin namu da yadda Allah zai ci gaba da yin dubi ne akan batun tattaunawar da ake yi a tsakanin Iran da kuma bangaren manyan kasashen duniya akan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma tsakanin iran din da kuma manyan kasashe a birnin vienna na kasar austria inda shirin yau zai dubi akan muhimman abubuwan da aka iya cimmawa ya zuwa yanzu a tsakanin bangarorin tattaunawar wannan da shine abin da shirin namu ne da allah zai dubi a kansa da fatan masaurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. batun tattaunawa tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya domin farfado da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya wadda aka cin watan shekara ta 2015 yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka fi ɗaukar hankali a fagen siyasa da kasa da kasa inda za haka dai ɓangaren tattaunawar suke ci gaba da yin bita akan sharori da dukkanin bangaren su gabatar da su kuma babban abin da aka fi mayar da hankali a kansa a halin yanzu shine yin dubi akan matsayar da kowane bangare ya dauka akan shawarar da kungiyar tarayyar turai ta gabatar dangane da hanyoyin da za a bi domin farfado da wannan yarjejeniya ta yadda dukkanin bangarorin biyu za su gamsu da matsayar da za a dauka wadda kuma za a rataba hannu a kanta yanzu haka dai bangarorin iran da kuma na manyan kasashen duniya da suka hada da bangaren kungiyar tarayyar turai da ke samun wakiltar bangarori daga faransa birtaniya da kuma jamus kamar kuma ɗaya ɓangaren rasha da china suke ɗaya daga cikin ɓangarorin wannan yarjejeniya gami da amurka a ɗaya ɓangaren suke ci gaba da tattaunawa da ɓangaren iran akan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukila wadda aka cimmawa a shekara ta 2015 a birnin na vienna sai dai a wannan karo akwai batutuwa waɗanda aka bijiro da su wanda akan su ne kuma ake ta tattaunawa tsawon watanni wanda ko a kwanakin baya an gudanar da irin wannan tattaunawa a tsakanin iran din da kuma bangaren amurka sai dai ba kai tsaye ba inda wakilin kwangiyar tare turai ya shiga tsakanin bangarorin biyu domin tattaunawa da kuma cimma matsaya guda akan batutuwa waɗanda bangaren suke takaddama a kansu kuma sa kasa cimma matsaya a tattaunawar da suka yi a kwanakin baya a birnin doha na ƙasar qatar iran ta gabatar da wasu batutuwa ga kasar ta amurka akan batun samun tabbaci cewa amurka ba za ta sake ficewa daga cikin yarjejeniyar ba a hukumance kamar yadda ta yi a lokutan baya wanda kuma amurkan ta tsaya tana ta yin kememe kan wannan batu wanda hakan ne sa aka kasa cimma wata matsaya a tattaunawar ta birnin doha to sai dai daga bisani amurkan ta amince akan cewa a sake komawa tattaunawar domin cimma matsaya akan batutuwan da iran ɗin ta gabatar wannan ne yasa a cikin 'yan makonnin nan aka sake komawa birnin vienna na kasar austria domin ci gaba da tattaunawa da yanzu haka dukkanin bangarorin na amurka da kuma tarayyar turai da sauran kasashe da suke halarta wannan tattaunawa suke ci gaba da bin kadin abubuwan da kungiyar tarayyar turai ta gabatar a matsayin shawarwari domin warware matsalolin waɗanda amurka ta yi kimimi a kansu dangane da shawarwarin da iran ɗin ta gabatar kamar da ita ma iran ɗin take yin dubi akan wasu kwaskwarima da kuma garan bawul da ƙungiyar tare turai ta yi shawarar nata domin zabar abin da yake daidai da maslahar kasarta ta ƙasar iran da ta bayyana cewa shawarar da ƙungiyar tarayyar turai ta bayar shawara ce da za a yi dubi a kanta kuma ɗaukar abubuwa waɗanda suke da amfani a cikin ta ita ma ma'ana ta bangaren amurka ta ce dai tana ci da yin dubi akan abubuwan da kungiyar tarayyar turan ta gabatar to sai da wasu bayanai da suke fitowa daga birnin na vienna sun bayyana cewa bangarorin na iran da kuma amurka sun iya samun fahimtar juna dangane da abubuwa waɗanda suke da saɓani a kansu inda amurkan ta amince da batutuwan da iran ɗin ta gabatar musamman ma dai dangane da batun samun lamuni na cewa amurka ba za ta sake ficewa daga cikin yarjejeniyar da aka kulla da ita kamar yadda ta yi a shekara ta 2015 ba baya ga kuma amurkan ta amince a kan batun janye takunkumai a kan kasar iran musamman ma dai waɗanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya baya ga kuma amurka ta amince ta janye takunkuman da ta kakaba wa iran ɗin dangane da batun sayar da ɗanyen man fetur a kasuwanninsa na duniya kamar da kuma ta ɗora wa wasu ƙasashe ka'idoji na haramta musu sayan ɗanyen mai daga ƙasar iran wanda iran ɗin za ta ci gaba da sayar da manta a kasuwanninsa na duniya da kuma sayarwa ɗaiɗaikun ƙasashe da suke buƙatar sayan ɗanyen manta a ciniki na kai tsaye tsakaninta da kasashen. To a halin yanzu dai Amurka ta amince ta bayar da tabbaci da kuma lamuni a rubuce maimakon yadda ta bayyana cewa za ta iya amincewa da hakan amma ta fatar baki kawai a zaman da aka yi tsakaninta da bangaren iran ɗin a lokutan baya a birnin doha na ƙasar qatar inda yanzu ta bayar da tabbaci za ta bayar da abubuwan da ta ambata ɗin a rubuce ga ƙungiyar tarayyar turai sannan kuma a miƙa wa ƙasar iran da kuma akan waɗannan sharɗa ne da abubuwan da aka cimma matsayi a kansu ne za a sake rubuta wata yarjejeniya wadda za ta farfaɗo da yarjejeniyar da aka jinginin ake da ita wadda aka cimmawa a shekara ta biyar. a halin yanzu haka dai ana cikin rubutun nassin wannan yarjejeniya ne na matanin da zai bayar da damar tabbatar da yarjejeniyar da aka cimmawa wadda za ta farfado da waccan yarjejeniya daga cikin abin da matanin ya kunsa kuwa har da aiwatar da ita yarjejeniyar mataki-mataki daga bangaren iran da kuma bangaren amurka ƙasar iran dai ta bayyana cewa a duk lokacin da bangarorin suka cimma matsaya kuma suka aiwatar da dukkanin abin da aka amince da shi to babu abin da zai hana ta aiwatar da dukkanin abin da ta dauki alkawalla a kansa. sannan kuma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali dangane da wannan yarjejeniya shine yadda isra'ila ta ta kai goro tana kai mari domin kawo matsala da kuma tarniki akan cimma duk wata matsaya akan wannan batu kamar yadda wasu daga cikin kasashen larabawa ma sun yi kokarin su to amma duk da haka dai haƙarsu ba ta iya cimma ruwa ba wanda ala tilas daga bisani sun dawo sun amince da irin matakan da aka ɗauka inda amurka ta gamsar da su da cewa cimma matsaya da kuma yarjejeniya tare da iran da baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya dama wajen sanya ido kan shirin iran na nukiliya shine babban abin da zai iya hana iran mallakar makaman nukiliya wanda za su zamanto barazana ga isra'ila da kuma waɗanda take bayyana su a matsayin ƙawayenta daga cikin ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya sannan kuma amurka ta bayyana cewa matakin da ta ɗauka shine maslaha ga yankin da ma ita kanta da sauran ƙawayenta da suke nahiyar turai a nata bangaren ƙasar iran ta sha nana ta cewa shirin ta ba na kera makaman nukiliya ba ne domin kuwa ko ba komai hakan ya saba wa ƙida ta addinin musulunci inda ta bayyana cewa inda tana da nufin aiwatar da wani shiri wanda ya kama da haka to da tuni ta yi domin kuwa ta kai matakin da za ta iya tace sinadarin uranium wanda zai bata damar kera makaman nukiliya a cikin sauki da kuma wannan shine babban abin da amurka da isra'ila suke ji wa tsoro domin ko iran ta kai matakin da za ta iya tace kashi 60 cikin 100 har ma zuwa kashi 90 cikin 100 na uranium da take bukata a manyan cibiyunta na nukiliya da ke fardo na natanz da kuma bushahar wanda hakan kasashen yammacin turai musamman ma amurka suke kallonsa a matsayin wata babbar barazana wanda ta sa ala tilas suka amince su koma teburin tattaunawa da kasar ta iran baya ga haka kuma wani batu wanda ake ganin cewa shi ma ya taimaka wajen tilastawa amurkan da kuma kasashen turai komawa kan teburin tattaunawa da iran din shine yakin da ke faruwa yanzu haka a kasar ukraine inda kasar rasha take gudanar da ayyukan soji a cikin kasar ta ukraine da kuma kowane lokaci suke fuskanta barazanar yankewar makamashi da suke samu daga kasar rasha da kuma hakan zai yi ga garamin tasiri wajen gurgunta ko kuma rusa tattalin arzikin kasashen kungiyar tarayyar turai wanda hakan ya sa alatilas suke ta neman kasashe waɗanda suke da arzikin ɗanyen man fetur da kuma iskar gas domin kulla cinikayya da su ta yadda za su iya samun rage asarori da suke fuskanta sakamakon takun saƙa da suke da rasha wanda za su iya rasa makamashin da suke samu da gare ta da kuma aksarin kasashen kungiyar tarayyar turai sun dogara ne da ƙasar rasha wajen samun makamashi musamman ma ɗanyen man fetur da kuma iskar gas yanzu haka dai amurka ta gabatar da tata mahangar dangane da shawarwarin da ƙungiyar tarayyar turai ta bayar domin farfado da wannan yarjejeniya da kuma yanzu haka ƙungiyar tarayyar turai ɗin ta riga ta mika wa iran mahangar amurka akan wannan batu yayin da kuma iran ta ce za ta bayyana ra'ayinta akan shawarwarin na amurka amma bayan ta yi nazari akan abubuwan da shawarwarin na amurka suka kunsa akan wannan batu to jama'a masu saurari lokacin da muke da da suke dole nan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum rahmatullahi sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana ya wala sana ta kai daya daga cikin ɗan kungiyar da alkhairi muka reshen jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai to alhamdulillah kwarai da gaske ina tare da ku kuma ina gaida daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman shi kansa jagoran gabatar da wannan shiri da ke ake sauraro kusan ko da yaushe to Hassan Barka ina yi masa fatan alkhairi kuma gaisuwa ta musamman ga shi kansa baban gida Buba Fajewa Gwani Lawan Ali game Adam Bilaminu Agwar Maji, kaka Alhaji Bukar Gusuma masak akwai Gali Mamman Ibra, sannan ba zan manta da ainihin Gwani Lawan Ali Gamadan ba akwai Dr. Awal Jali da ke garin Takai, sannan akwai Sunusi Isaac Adam Tudun Dan Kade, akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria City, akwai Murtala SD Maria, akwai ainihin eh, Comrade Tasu Ilyasu Magami, ba zan manta da ainihin babai lefe da magaran akwai alai jalo mai shari ba mai na hannami manoto musu asirin eh, asibat da magaran kenan kashe mai sabko da Alhaji Jalo Mashiri mai gidana na kaina sannan ina gaisuwa ta musamman ga shi kansa shugaba Rabiu Akalta dan dago sannan ina gaisuwa ta musamman ga Bashir Usman Jiliri mun gado akwai shi kansa dan uwa Salisu mai dan kunne a ƙarshe ina gaida daukacin waɗanda ke tare da wannan gidan rediyo mai albarka Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kuma ci gaba da mana jagoranci da ba mu haɗin kai gaba ɗaya ya wala sa'an ta kai daga ƙaramar hukumar ta kai daga jihar Kano tarayyar Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu dubin gaisuwa da fata da kai zuwa ku radio iran jamhuriyar musulunci to ina muku barka da wannan lokaci da kuke ba mu dama karshen mako muna gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba mai aski akwai alhaji lawal litafi man takasima so umar taku ha musu mai dan kuka baba ya lefe baba ya akwai malam na dan zanguna akwai alka akwai habubula wanda yake zangunan su samagela akwai tasi ungoturu akwai ashir garin sirisiri akwai baba siniya garin noma to akwai abdulmalik garin malamce ina gaida mm, lawali alhaji sama wanda yake garin alhaji musama to ina muku fata alferi ina gaida lawali dan madan garin tirin agwa akwai umar mai shayi garin tirin agwa akwai sare sa'idu wanda yake garin daura akwai hamisu mai dan kuka wanda yake garin da magaran ina muku fata alheri masha Allah daga naku ne miji jirgi garin Tiraguwa jihar Damagaram a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mai magana na agwa mai faji Hausa mai magana na agwa mai faji daga nan Zandar. To ina gaida Malam Yakubu mai farmasi akwai Siraja Gambi akwai miji soja mai ta sahu bakin ofitala akwai Imala Ibrahim mai farmasi akwai Alhaji Isiya mai isansa akwai Umar na Baraka akwai Alhaji Alhaji Bashir dan da jikan Hassana akwai shugaba malam iliya mai ganti da shago garkin daura ina gaida ramatin namadi maryaman namadi akwai malama gala hindata unwala ina gaida idi shagali sai da kudi sani tana gidan wanka ina gaida alhaji tati bayan gidan madara na kuna agwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum radio biyu ya wasa ta Hiran mai magana shayar da nan a gada jamhuriyar Nijar. Ina muku fatan alheri ina muku da farka da karshen mako da fina sun gaida yan wada mun na arziki. Na farko ina gaida aboki na Yakuba mai aski ba da raka ina gaida Sami Sama da Tai akwai so ma da Tai akwai Usain Star kasuwa kwalliya ina muku fatan alheri akwai Tufaka Firizi na himma matasa da ke nan garin Agarza akwai Alkasun Baba Limaha da ke nan Agarza ina muku fatan alheri. Eh, akwai Usain Star kasuwa kwalliya da ke nan birnin da magaran akwai mishi shi mai da ta sahu da ke nan da magara dozman to da fatan yawon cikin koshin lafiya na agwa mai faci akwai na kasa sarkin aiki baki daya na mashi fata alheri akwai muhammad dan bari akwai tsoho mai albarka akwai haɗa mai kwamfuta yana mashi fatan alheri magana shi ta tayar da gana agar jamhuriyar nijar salamu alaikum radio biyu ci da ina gaida akwai na muku fatan alheri da fatan ma'aikatan ku suna cikin goshin lafiya musamman ma zuwa gare shi barka dangance da damar da kuke ba mu da yan wata amma na arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan damar ma mu gaida yan wada mu arziki da farko suna na mamman shafi'u wanda aka sani da tupac mai wacce shugaba na fada himma matasa a nan garin agadis da ke jamhuriyar nijar ina gaida iyayen da suke can garin daure jihar maradi da fatan suna lafiya suna cikin koshin lafiya da dukkan wanda suke cikin garin daure ina gaida su akwai abokina nazifi ibrahim da yake can rigar shagari da fatan yana lafiya nazifi ibrahim ina gaida ka da akwai abdulaziz malam islamiyya da ke nan garin agadis da akwai shi da yake nan garin agadis da akwai ilyas mai shago da yake nan garin agadis yana mai fata alkhairi musamman zuwa ga mambobi na himma matasa dukkanin ina musu fatan alkhairi da kai mambobi na faradi na pgs na ajiye makaranta na duniya makaranta ina gaida su da kai shuta da ke radio nomad fm ina gaida shi da kai umar sani da ke sara fm ina gaida shi da kai dj rb da ke radio alternative dukkanin negar agadis ina musu fatan alkhairi da kwai ibrahim yaya garabiya da take nan garin agadis ina mai fatan alkhairi daga nan har garin murya ina mai fatan alkhairi da fatan yana lafiya musamman zuwa ga yusuf ina gaida shi radio biyu ci a tashi tashi lafiya na mamman shafi'u assalamu alaikum rediyo jamhuriyar musulunci na tehran yau ina so ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga yan da abokan arziki ina gaya da iliyasu iliyasu kulawa akwai iliyasu mai shayi garkin daura sannan akwai sunusi madattai akwai gale siraji fashi akwai yahaya dan nazari, akwai iraji kan mai kaji akwai kadora digaga akwai ibrahim haruna girawa akwai baba tsoho mai albarka akwai dai kan dai masu ciki wannan zaɓe san Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare. Inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo muryar Iran. Kamar yadda kuke ba da dama ana mika gaishe-gaishe ga sunana kamar haka Sudan Siddi da ke jihar Kwambe ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan rediyo muryar Hausa daga Iran. Ina gaida jagoran tafiya shugaba wato Hassan Barka da Ibrahim dan mutan Kamaru da kowa da kowa da yake cikin wannan wannan gidan ina muku fatan alkari da fatan amini cikin koshin lafiya mai gaishe kuna ku sulen sidi daga jihar gombe tarayyar najeriya assalamu alaikum jamhuriyar musulunci iran to da farko suna na kwamare brashi lara gafta karamar hukumar kirika suma to alhamdulillah ni dai zan maika sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar haka da farko akwai ali yahaya jafar unguru akwai ilyasu yakubu digawa akwai usman malamin makaranta digawa akwai namero umar makera akwai Yahaya Dannu Azare akwai Lawan Bini Hambali dan Silva Sokoto akwai Gwani Lawan Ali Gamadan akwai Nasiru Aliyu Bukuyum akwai Bala Muhammad Dambam akwai Malam Malam Mai Zanen Hura Gwalolo akwai Yahaya Baba Alhaji akwai Yahaya Baba Alhaji wace Shagal akwai shauran dukkanin 'yan gwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana Comrade Ibrahim Lara Gabta tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci ta Iran barka da wuni barka da wannan lokaci muna ne godiya godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako muke mika sakon gaisuwa ga yan uwa da aminan arziki yau ma na so ku bani dama da yan uwa da abokan arziki a daidai wannan lokaci farko ina da kai Hassan Barka sannan ina gaishe da abokina Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina da Hamza Shu'aibu Aidi Gamadan sannan ina da Suleiman Ahmed Gamadan sannan ina gaishe da Ayuba Kaura da kenan Kashirmo da Akin Tofa sannan ina gaishe da Gode Mai Shayi da shirin da waken tufa sannan ina ga da ahmad mai nama da ke garin badime sannan ina gashe da na'ima musa da ke jihar kebbi da ke garin jega sannan ina ga da ali maja bunkure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina ga da amarya ta zulaihar maman amina da fatan ta yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin al'ummar musulmi baki ɗaya mai magana usman sani daga kashirma garin dawakin tofa kano daga najeriya tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi radiyon jamhuriyar musulunci ta iran bani dama na tura sakon gashe-gashe na zuwa yan waga abokan arziki musamman a irin su ibrahim dan fulanin yayari da musa usman bularafa na gaida mai gida na wala sani ta kai na gaida wala mdali ta kai na gaida usman sani kashirmu na gaida shamsi kashirmu na gaida wato yalo kashirmu na gaida amir mai gidan gulo ta kai na gaida malami na wato aran nasiru mai kayan miya ta kai ina gaida wato abokina wato dabta m jali ta kai ina gaida mtk shagu ta kai ina gaida suleiman abubakar gamadan ina gaida abdulmutallab shat haruna gamadan ina gaida baban nan mai shago gamadan ina gaida wato yusuf lg gamadan kuma ina gaida abokina wato kabiru muhammad gamadan ango kenan ina gaida kadora da gagadan fulanin warji ina gaida ahmad ladan girkawa mai kwamfuta mai yama ina gaida lawal na banki mai fili taraba Assalamu alaikum wa rahmatullahi baraka barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka jamhuriyar musulunci ta Iran. To ina muku fatan alheri muna godiya dama da kuke ba mu ta karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki. To da farko ina gaida shugaba Raba mai aski akwai dozuman Dozman moto akwai Alhaji Lawal Tati akwai Umar Taku wanda ke garin Kadamari akwai Hamisu mai dan kuka masha Allah akwai Babaye Gambo Babaye Tumniya to ina mashi fatan alheri akwai Babaye Lefe akwai Malam Nahe Nahe ɗan dan zanguna akwai lawal dan madam da umar mai shayi garin tudun agwa akwai ado dama wanda yake gwar bugaje akwai sadu sa'idu wanda yake garin daura akwai shugaba iya mai kanti da shayi na garkin daura to masha Allah dukka dai wanda suke cikin gidan nan ina musu fata alheri ina gaida kowa bisa lambashi masha Allah kai tsaye kuna tare da majigirgi garin da agwa a tashi lafiya Hassan barka to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Tokar da ya a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin na safe. yanzu kuma ga shirin nan na muleka iran iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin muna muleka iran shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu da na masu daɗaɗɗen tarihi da ma wurare na addini da sauran wasu abubuwa masu jan hankali da kuma sauran wurare masu jan hankali da ke nan ƙasar iran har ila yau da irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido ko ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a nan ƙasar iran da fata masu ariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani saurara bana kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarar shirin har ila yau dai muna ci gaba da kawo muku tarihin mayan wurare masu jan hankali ne da ke nan kasar Iran da ake zuwa domin kashe kwarar kwatar ido. idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da birnin shiraz inda muka kawo muku wato karin haske game da fitaccen mawaƙin adabi din nan na ƙasar iran wato hafiz shirazi da kuma yanayin yadda hubaransa ya zama wajen ziyara domin yawon bude ido a yau kuma za mu yada zango ne a birnin ardabil domin jin bayani game da kabarin sheikh aminuddin jabra'il a matsayinsa daya daga cikin wuraren tarihi da na addini da ke nan kasar iran rahotanni sun bayyana cewa daga cikin muhimman wuraren tarihi da yawan bude ido da ke birnin ardabil akwai kabarin aminuddin jabra'il ardabili mahaifin sheikh safiyuddin ardabil kabarin sheikh aminuddin ardabil da ke yankin kalhuran a birnin ardabil yana da matsayi da mutunci kuma abin girmamawa ne wannan yasa duk ƙarshen mako da dama daga cikin al'ummar garin suna zuwa ziyarar kabarinsa domin girmamawar da suke masa an gina hubbaran mai kusurori takwas na sheikh amiruddin jibra'il ardabili a farkon karni na goma hijira kamariya haka zalika irin kawa da kwalliyar da ake yi wa hubbaran ya yi kama sosai da na sheikh safiuddin ardabili a saman tulluwar kabarin shek amiruddin jabra'il ardabili an gina wani gini da bulo na ƙasa ko kuma tubali ha kuma an ƙawata mashigar kofar hubbaran da siramis ko tiles da aka yi zane-zane ko a jikinsa kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya a kan gabarin shek din jabra'il aminuddin jabra'il a dabili an sanya wani akwatin katako mai girma kuma bangon da ke gefensa an ƙawata shi da siramis da wasu abubuwa masu daraja da aka yi musu kwalliya da irin salon rubutu na kufa a shekara ta 1310 hijira shamsiya ne aka sanya wannan wajen cikin jerin ababen tarihi na ƙasa to ba ga waɗannan akwai wasu wurare masu yawa na yawon buɗe ido da ke wannan birni na ardabil inda a baya bayan nan akwai wani ƙoƙari da mahukuntan yankin suke yi da haɗin gwiwar cibiyar ginyar mashaharar ladanin na ƙasar iran mai suna mu'azzin zade ardabili inda aka fara yin wani shiri na mayar da gidan wannan fitaccen ladanin a matsayin wajen tarihi na ƙasa domin giramawa da daraja babban ladan da ya yi suna ba ma a ƙasar iran ba kawai hatta a mataki na ƙasa da ƙasa don haka an kimanta gidan ladanin domin a sayar yadda za a mayar da shi ya koma na tarihi domin akwai buƙatar gyara inda kabarinsa yake don ba dama ga masu zuwa wajen domin ziyara domin yana da mahimmanci sosai kiyaye irin waɗannan wurare domin ya zama abin tarihi ga al'ummomi masu zuwa a nan gaba bugu da ƙari an sanya yanayin salon kiran sallar sa a cikin jerin abubuwan girmamawa na ƙasa ustaz salim mu'azzin zade ardabili yana daga cikin fitattun ladanai kuma masu waƙoƙin Yaban annabi da da da ahlul baiti kuma an haife shi ne a shekara ta 1315 a garin ardabil kuma ya amsa kiran ubangiji ne a watan azar na shekara ta 1395 yana dan shekaru 80 a duniya saboda irin kaunar da yake nuna wa imam husaini Saidu shuhada alaihi salam ya sadaukar da makogoransa na muryarsa mai daɗi wajen waƙoƙin juyayi ga imam hussein alaihi salam wannan ya sa ya tafiyar da rayuwarsa baki ɗaya a wannan hanyar kuma ya ƙasƙantar da kansa wajen yi wa ahlul baita alaihi salam hidima a wata hira da ake da shi ya faɗi cewa yanayin makogwaro da muryar da Allah ya bashi wata baiwa ce kawai daga Allah don haka ya sanya shi ya zama wakafi ga sayidu shuhada imam Hussein alaihi salam da ma saurare ga shi kwaro bayani amma lokacin da aka ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin wuraren na tarihi da ke nan kasar iran musamman ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido domin kashe kwarkwatar ido ko kuma masu neman zuwa neman ilimi ko kuma masu zuwa neman lafiya a muhimman asibitoci manya da ke nan kasar iran to kuma anan zan ban kwana da ku kuma muna gayyatar ku za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafi mu na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya Afirka Iran kenan to kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun ƙarar da kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka ta icc ta kai gwamnatin sudan ce gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar Zealand, karim khan ya kai karar mahukuntan sudan gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan zargin cewa mahukuntan sudan sun hana mai binciken kotun ƙasa da ƙasa ta icc ganin tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir da a halin yanzu haka ake tsare da shi a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar ta sudan yayin zama na musamman da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a cibiyar majalisar da ke birnin new york na ƙasar amurka domin tattauna rahoton babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc karo na 35 kan ayyukan da ya gudanar a tsakanin watan janairun wannan shekara ta 2022 zuwa watan agusta da ake ciki kwamitin tsaron ya ci karo da koken kotun ƙasa da ƙasar kan batun shari'ar tsohon shugaban ƙasar ta sudan umar hassan albashir tun a farkon wannan mako ne babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar new zealand karim khan ya fara ziyarar aiki a ƙasar sudan yana mai neman haɗin kai daga gwamnati riƙon ƙwaryar sudan kan shirya tsare-tsaren yadda za a gurfanar da waɗanda ake zargi kan manyan laifuka a gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague a jawabinsa na kai tsaye ta hanyar faifai na bidiyo ga mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya goma sha biyar zalla babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya bayyana cewa tawagarsa ta isa ƙasar sudan ce da nufin ƙarfafa ginshiƙan ayyukan haɗin gwiwa da aka cimma kan ƙa'idar yin aiki tare domin kaiwa ga matakan adalci idan har muna son ganin an samar da adalci cikin gaggawa ga waɗanda rikicin yankin darfur ya ritsa da su karim khan ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike game da sammacin da aka fitar kan neman kama umar hassan albashir da abdulrahim hussein da kuma ahmad harun waɗanda a halin yanzu haka suke tsare a hannun mahukuntan sudan a birnin khartoum yana daga cikin jerin zarge-zargen da ake yi kansu aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane fiye da 260 ga yin fyaɗe ga tarin mata ƙari da wawushe dukiyoyin jama'a da ƙone-ƙonen gidaje gami da tarwatsa dubban mutane ta hanyar raba su da muhallinsu a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar new zealand karim khan ya kuma fayyace cewar tawagarsa ta buƙaci zantawa da mutanen da ake zargi ta hanyar mahukuntan sudan da kula da al'amarin ke hannunsu a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar amma hakan ya cutura yana mai jaddada aniyarsa ta ci gaba da gudanar da bincike kan batun sammacin da aka fitar kan neman kama mutanen da ake zargi da hannu a cin zarafin dan adam a rikicin yankin darfur da ke macin kasar sudan har ila yau babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc karim khan ya bayyana cewa an fara shirye-shiryen gudanar da shari'ar ali muhammad ali abdulrahman da aka fi sani da ali kushayyab a ɗakin shari'a na farko da ke cibiyar kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague a ranar sha biyar ga watan yunin wannan shekara ƙarƙashin jagorancin alƙalai uku yana matsayin karatowar lokacin tabbatar da adalci ne kan batun cin zarafin ɗan adam da aka aka gudanar a yankin darfur na kasar sudan da kuma alakar da ke tsakanin kotun kasa da kasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da kuma tsaron majalisar ɗinkin duniya ana zargin Ali Kusayib ne da hannu a tabka laifuka 33 ciki har da laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi kan fararen hula a yankin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan. akalla a tsakanin watan agustan shekara ta 2003 zuwa watan afrilun shekara ta 2004 zaman kotun ya fara ne ta hanyar karanto zarge-zargen da ake yi kan ali muhammad ali abdulrahman kuma kotu ta samu tabbacin cewa wanda ake zargi ya fahimci laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa inda ya musanta dukkanin zarge-zargen kuma akwai lauyoyi biyu da suke kare ali kushayi tun a ranar tara ga watan yunin wannan shekara ce aka mika ali kushayyib ga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya da ke birnin hek bayan da ya ɗauki matakin mika kansa bisa raɗin kansa a jamhuriyar afirka ta tsakiya karim khan babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hek ya ƙara da cewa ya zama dole a mai da hankali a halin yanzu wajen ƙara matsakaimin gudanar da bincike da ake yi kan mutanen da ake zargi waɗanda aka fitar da sammacin kama su amma abin takaici har yanzu ba aiwatar da hakan ba har yanzu babu wani bayani da ya fito daga bangaren mahukuntan sudan dangane da furucin karim khan kan batun hana tawagarsa zantawa da tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir da a halin yanzu haka ake tsare da shi kuma ake masa shari'a kan wasu zarge-zarge kuma mafi mahimmanci daga cikinsu shine batun gudanar da juyin mulki a sudan a shekara ta 1989 tun a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 ce rundunar sojin sudan ta kifar da gwamnatin shugaba umar hassan albashir bayan tsawon watanni da al'ummar kasar ta shafe tana gudanar da zanga-zanga a duk faɗin kasar gami da taron gangami da kuma bore inda sabbin mahukuntan sudan suka masa ɗaurin talala a gidansa kafin kafa gwamnati riƙon ƙwarya ta haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji Umar Hassan Albashir shine shugaban da ya fi jimawa a kan karagar shugabancin kasar tun bayan da Sudan ta samu 'yancin kai a shekara ta 1956. Bayan juyin mulkin rundunar sojin ta kama dukkanin ministocin gwamnatin Umar Hassan Albashir tare da rusa majalisar dokokin kasar da kafa majalisar soji ta rikon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin mataimakin tsohon shugaban kasar na farko kuma ministan tsaron Sudan General Ahmad Awad bin Auf sannan matsin lamba daga al'ummar sudan da suka gudanar da juyin hali ya tilasta masa yin marabus daga kan shugabancin majalisar mulkin sojin kasar bayan kwanaki biyu kacal da na ɗashi inda general abdul fatah al ya maye gurbinsa a ranar 17 ga watan afrilun shekara ta 2019 ne mahukuntan sudan suka ɗauki tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir daga gidansa da ake masa ɗaurin talala a ciki zuwa gidan kurkukun birnin hartun sannan a ranar 13 ga watan mayun shekara ta 2019 babban lauyan gwamnatin sudan mai shigar da kara ya zargi tsohon shugaban kasar da tunzura jama'a da kuma hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a kasar kamar yadda aka zargi tsohon shugaban kasar da hannu a yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa bayan samun makudan kuɗaɗe a gidansa da suka kai dalar amurka miliyan 130 sannan bayan watanni aka sake zarginsa da laifin sakamakon halarta kuɗin haram inda a ranar 14 ga watan Disamban shekara ta 2019 aka zartar masa da hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan kurkuku kan laifin halarta kuɗin haram. tun a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 2021 ce aka fara gudanar da shari'ar tsohon shugaban kasar ta sudan umar hassan albashir da wasu makarrabansa guda ashirin da gudanar da juyin mulki a kasar a shekara ta 1989 da ya kai shi ga ɗara kan karagar shugabancin kasar kuma har yanzu ba a kai ga ƙarshen shari'ar ba tun a ranar biyar ga watan nuwamban shekara ta 2019 ce gamayyar rundunar yanci da canji da ta hada jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula ta forces of freedom and change da ta jagoranci borin neman kifar da gwamnatin umar hassan albashir kuma ta wakilci bangaren fararen hula a gwamnatin rikon kwaliyar kasar ta cimma ƙudurin amincewa da batun mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague bayan kammala hukunta shi a Sudan kan laifukan barnata dukiyar kasa da halarta kudaden haram da laifin kifar da zababbiyar gwamnatin fararen hula a shekara ta 1989 kuma bayan matsayin gamayyar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change Firaministan Gwamnati rikon Kwaliyar Sudan a wancan lokaci Abdullah Hamdok da Sadiq Tawur, memba a majalisar gudanar da shugabanci a gwamnatin rikon Kwaliyar Sudan a wancan lokaci sun jaddada muhimmancin mika tsohon shugaban ƙasar Umar Hassan Albashir ga kotun ƙasa da ƙasa. Sannan a ranar 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 majalisar mulkin sojin ƙasar ta amince da batun mika tsohon shugaban ƙasar ga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya da ke birnin hague na ƙasar New domin fuskantar zarge-zargen da ake yi kansa na hannu a tafka laifukan cin zarafin ɗan adam a yankin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan. a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 2008 ce babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc luis moreno ocampo ya fitar da sammacin neman kama shugaban ƙasar sudan umar hassan albashir kan batu rikicin yankin darfur yana mai tuhumar sa da hannu a tabka laifukan yaƙi a yankin fitar da sammacin neman kama umar hassan albashir ita ce irinta ta farko da aka zargi wani shugaba da yake kan karagar shugabancin kasa tare da neman gurfanar da shi a gaban kotu duk da cewa ƙasar sudan ba ta rattaba hannu kan yarjejeniyar amincewa da kotun ba sannan gwamnatin sudan ta yi zargin cewa fitar da sammacin wata makarkashiya ce ta neman muzanta sudan da zubar da martabar kasar tana mai bayyana matakin da kotun ta ɗauka a matsayin matakin siyasa da nuna rashin adalci Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shishir namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. iran ta ce amurka da kasashen turai ba su da wani zaɓin da ya wuce amincewa da yarjejeniyar nukiliya a ƙasar sudan kuwa lauyi masu kare albashar sun yi watsi da watan gurfanar da shi a gaban kotun manyan laifuka ta duniya gwamnatin morocco ta kirayi jakadanta a ƙasar tunisia bayan karɓar bakuncin shugaban ƙungiyar polisario da tunisian ta yi tumar da kuma haka ne ma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya